warahmatullahi wa barakatuhu yau muna tara ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda yi daidai da 21 ga watan hudu shekara 2021 kamar yadda 'yan uwa suka sani muna gabatar da karatu a cikin littattafai guda biyu a yau muna yin littafin a ƙa'idu a shi'a al'isne a shari'a su'alun jawabin a wannan kuma ita ce halka ta saba'in da ainihin wato bakwai cikin wannan littafi kafin mu tafi halka ta saba'in da bakwai cikin wannan littafi kamar yadda 'yan uwa suka sani muna sanar da abin da ya shafi a ah, la'akari da watan ramadan abu ne da ike maimaituwa sau ɗaya a shekara abin da ya shafi gudunmawa da wannan mu'assasa take nema don aikin ainihin wato addini a kan namba ɗin sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas ne sunan banki stanbic ibtc sunan wato akawun ɗin a sahabatar kiram kwanan nan wasu daga cikin 'yan uwa sun tuturo mu cewa kuma na san an gani a social media ta gashi nan zazzaki an rarraba wa mutane shinkafa da sunan wato abin da shafi foundation ɗinsu ina ganin an ga haka so abin da nake cewa duk lokacin da ɗan banza ya tashi tsaye ɗan kirki ya zauna dole a samu matsala idan 'yan bida'a suka sadaukar da kuɗinsu da lokacinsu wajen su infaki don abin da suke na bida'a ya ci gaba ahalin suna suka kama kuɗinsu suka riƙe wala malam dole sai an samu ainihin wato matsala wannan shine kanmu yaudari kanmu yanzu na faɗa na ce kwanan nan inda kowayoyi da muke so mu siya guda uku don aikin nan da wannan da'awar mun lissafa wayan guda uku sun kai kusan dubu ɗari biyar da wani abu kuma sai da su aikin zai tafi don wanda suke aikin mun lura cewa aikin yana saurin kashe waya ɗin saboda haka yi zamanto a in ba kuɗi abin ba zai ainihin wato yi ma sannan kuma wasu iya abin da suke iya yi na uzuri kuma in lokacin karatu ba a tura karatu ba kuma sai ga mutum ba zai iya yin uzuri ga waɗanda suke tura karatun ba ko da ku akwai ya kamata a ci ya musu ainihin wato uzuri da haka akwai rahotanni da hotuna da na san da yawa sun gaggani a social media ga gashi nan a zazzaki an rarraba buhunan shinkafa da sunansa yana tsare akwai ɗaya daga cikin malaman su da aka kashe ni na sani idan irin wannan munasabar ta zo ta ramadan tirela shinkafa ake shigo mai ita a unguwarsu ya raba mutanen da haka wannan ta ja akwai waɗanda ba 'yan shi'a ba ne amma kuma ba za su yadda a haɗa kai da su wajen faɗa da su saboda mutum ya san cewa idan wani lokaci ana zuwa a kawo masa shinkafa a ce daga wajen ɗan shi'a ne so gaskiyar magana babu wanda ya kamata su ji tsoron Allah su duba wannan kamar mutanen ma'ahalar sunna da suke da ainihin wato kuɗi shekaran jiya na kalli wani abu da wasu ko masu zan zance ne ko menene suka yi eh, ko malam dalla-dalla ne to Na ji yana maganan cewa tun da tancan ya mutu ka taɓa jin wani mai kuɗi a garin kaduna yana iya siyan buhun shinkafa ɗari lokaci ɗaya ya raba ya ce mutane ne kawai sun taka tsabar tsantsagwaron zunzurutun boko a gama duk bokon mutum ne ba dole ya tafi lahira ba kun baka isa ba kuɗin da ka tara ka tafi lahira da su dole a nan za ka bar su saboda haka maganar lahiran nan idan ba kai bane ka gina ma kanka ita wallahi mu daina yaudarar kanmu ba wanda zai gina maka ita bayan kai ka samu dama baka gina ma ka riga ka tafi ba zai taɓa yiwuwa ba to wannan ita ce halka ta saba'in da bakwai sai lahu fatima allan fatima wa huwa fi itiqadi shuyukh shi'a shuyukhihim a cikin kudurin su yan shi'a din kitabun munzalun min indillahi ta'ala shi ma littafi ne saukar da shi aka yi ala nabiyihi sallallahu alaihi wasallama ga annabi wa ahadahu ila ibnatihi fatima ya dauki littafin ya bana na fatima faftaru an abi basir anna aba abdullahi sa'ala jabir bin abdullahi allahu fatimata to a nan wajen suka yace suka kirkiri ƙarya suka dingina daga abi basir cewa a Jafaru Sadiq ya tambayi Jabir dan Abdullahi akan wannan Allah nana na Fatima to shi yasa sai na ɗauko usulul kafin ka tokal don mutane su ji wannan ita ruwaya daga cikin wannan littafi na usulul kafi kaga gashi nan ya kawo ta a babu wato ma da fil ne ashar wan alaihim abinda yazo a cikin al ashara da kuma tabbatar da nasansu. Ka kaga usulul kafin nan ba zan ma karanto daga littafi ba dan shi mai littafi ya ce usulul kafi da shekhi li islamihim al-kulaini a mujalladin ɗin shafi na ɗari uku da hudu da biyar kitabul hujja shafi na uku babu ma da a fi al'isne ashara wannan alaiha alaihim to dama a wannan babin ya kawo kuma shine babu na ɗari da ashirin da ainihin wato shida shine a wannan babu wato libnin a uyun akbar arrida libnin babu al-ummi a mujalladin ɗin shafi na sha saba'in da ɗaya saba'in da uku babi na shida an su alar rida bil imamatu fil jumlatil a'immatil isni ashara anan ya kawo to bari mu ji asalin yadda riwaya take cikin usulul kafi da isnadi tiryan tiryan tiryan tiryan har zuwa ga Abdulrahman bin Salim an abi basir an abi Abdullahi ƙala yake cewa ƙala abi babana ya faɗa babana ya faɗa gawa da Jabir bin Abdullahi al-Ansari domin Jabir yana cikin sahabban da ‘yan shi'a suke karɓar ruwaya a gurinsa cewa inna li ilaika hajjatan ina da bukata zuwa gare ka yake cewa Jabir qala abi babana ya faɗa da jabir bin abdullahi yace inna li ilayka hajjatan kaga ina da bukata zuwa gare ka irin wannan uslubin na inna li ilayka hajja shine matar ta zo ta faɗawa annabi kaga in mun ɗauki cewa inna li ilayka hajja bukata ce ta na zo ina sha'awa kakai kai fasikanci da ni to a nan wajen in za a yi irin fassarar da abdul yake yi to da mu fassara kenan to wannan da yazo ya sami imami yace inna li ilaka haja to shi kuma wata kila yana da bukatun yi luwadi da shi ne famata yaushe ne ya khiffu alayka abubuwa za su yi maka sauki an aklu wa bika in da kai kaga sai kalwa ma ba as'aluka anha in tambaye ka akan waɗannan bukatun fa qala lahu jabirun ai ayyal auqati ahbabtahu sai jabir ya ce duk lokacin da kake so fa kana bihi fi ba'd al ayyam kaga haka a cikin wancan hadisi ne fa kana biha sai annabi yake banta da ita to wannan ma haka aka ce fa kana bihi fi ba'd al ayyam sai suka samu lokaci suka kalwa a wasu kwanaki fa qala lahu ya jabir akhbirni an al lawhi alladhi ra'aytahu sai ce ya kai jabir da Allah ka bani labari dangane da allah da ka gani fi yadda ummi a hannun mahaifiyata fatima fi hayatar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a rayuwar annabi ya ce fahannaitu ha bi wuladatul husaini ya ce na yi mata ta hani a murna da harfin a imamu husaini wa ra'aitu sai na ga fi yadda lauhan a hannunta akwai wani allo akhdara kore zanantu annahu min zumurdi sai ne tsammanin cewa daga zumurdi ne wani lau'i ne na ainihin wato dutse mai kima wa ra'aitu fihi sai naga a cikin sa kitaban wani littafi wanda yake fari a launin ya yayi kama da launin rana fa qultu laha sai nace bi abi wa ummi yabnata rasulillahi babana da mamata su zama fansa ya ci ‘yar manzon Allah, sallallahu alaihi wasallama ma hadha law wannan wani irin allo ne fa qala sai wana na fatima take cewa hadha lawhun wannan wani allo ne ahadahu Allah ila rasulihi wanda Allah ya dauki kyautar iba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fihi a cikin wannan alan akwai ismu abi sunan babana wasu mu ba'ali akwai sunan majina wasu mubni da sunan ‘ya'yana wasmul ausiya sannan akwai sunan waɗanda aka yi musu wasiya min wuldi daga cikin ‘ya'yana wa aqanihi abi to da Allah iba annabi to shi kuma annabi sai ibata li ni bi zalika dan yi mun bishara da wannan qala jabir sai jabir yace fa a'tatnihi fa a'tatnihi ummuka fatima sai na na fatima sai ta dauki wannan lawdin sai ta bani yace fa qara'atuhu wastahsantuhu sai ai fa qara'atuhu sai na karanta wannan littafin fa qala lahu abi sai fa qala lahu abi sai babana yace gare shi fa hallaka ya jabir an ta'alidahu alayya to da Allah ko zaka iya bujiro man da wannan allan qala na'am sai yace eh fa masha ma'ahu abi ila manzil jabir sai babana ya tafi gidan jabir ba aka rada sahifatan min rakin sai ya fito da ainihin wato sahifa da firar faƙala lahu ya jabir undur fi kitabika li aqra'a ana alayka to duba littafin ka dan in karanta maka fa nazara jabir fi nuskatin fa qara'ahu abi sai jabir ki duba wata nuskar sai babana ya karanta masa fama khalafa harfun harfan sai zaman to kaga jabir ne yake da cewa yana da littafin da suka je sai kuma yace to bari ma in karanta maka ina da wata fuskar kabi da aka karanta na wajen jabir na hannun shi da yake duba sai ya zamanto abin da ke hannun shi imamin bai saba da hannun jabir fa hanafi da hanafi fa qala jabir sai jabir yace fa ashhadu billahi anni hakaza ra'aytuhu fil lawh maktuban sai jabir yace ina shaidawa ina shaida da Allah haka na gan shi a cikin wannan a cikin allo a rubuci to ga abin da ke ciki bismillahir rahmanir rahim hada kitabun min Allahil azizil hakim wannan littafi ne daga wajen Allah mabuwayi li Muhammadin nabihi ga annabi Muhammad annabansa kaga idan an ce hada kitabun min Allahil azizil hakim to me ya raba shi da Qur'ani babu nabihi annabansa wa nurihi haskensa wa safirihi kuma jakadinsa wa hijabihi sannan shine shamakinsa wa dalilihi sannan shine dalilinsa nazala bihin ruhul amin min inda rabbil alamin kaga idan malaika jibril ne ya sako da shi qur'ani ma Allah ya ce nazala bihin ruhul amin ala qalbika litakuna min al mundiri bil ma wannan nazala bihin ruhul amin azim ya muhammad asma'i wai a ciki Allah ya ce ya kai muhammad ka girmama sunayena washkur na'ama'i sannan ka gode wa ni'imomina kuma la ta hakka da ka yi musu da ala'i ni'imomina ni an Allah la ilaha illa ana ni ne Allahn da ba wani abin bauta da gaskiya sai ni ana qasimul jabbarina ni ne nake karya duk wani dan kama karya wa mujilil mazlumin ni tsirin rinjaye akan azzalimai wa dini ni ne na mallaki ranar sakamako ni an Allah la ilaha illa ana lallai ni ne Allah ba wani abun bauta da gaskiya an ba ni ba famar ja ghairu fadli duk wanda ya kaunaci abin da ba falalata ba aw kafa ghairu adli ko ji tsoron abin da ba adalci na ba azzabtuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin sai na masa azabar da ban taɓa wa kowa cikin talibai ba sai ya ce faɗi ya yafa abu ni kaɗai za a bauta ba wa alayya tawakkal ni kaɗai za ka dogara gare ni inni lam ab'ath nabiyyan ni ban aiko wani annabi fa ukmilat ayyamuhu kwanakinsa ta cika wan qadat muddatuhu muddatsa ta cika illa waja'altu lahu wasiyan sai na sanya masa wasi wa inni faddaltuka 'ala al-anbiya ni na fifita ka akan annaba wa faddaltu na fifita wasiyaka 'ala al-awsiya wasiyanka akan ragowar wasiyi wa karamtuka na ainihin wato girmama ka bishibulaika da ainihin wato a wasu bitsaika Hassan wa Hussein na girmama ka da wa'annan faja'altu Hassanan ma'adana ilmi na sanya Hassan ya zamanto shine ma'adani na ilimi na ba'adan idza imuddat abi bayan wuciyan baban shi waja'altu Husainan khazina wahayi na sanya al-Imam shi shine taskar wahayi wa akramtuhu bi shahadati na kirmama shi da shahada wa katamtu lahu bis sa'ada na cika masa da arziki fa huwa afdalu man istashhida wa arfa'u shuhada'i darajatan shine mafificin duk wanda yi shahada a dauran ƙasa ja'altu kalimatai at-tamma ma'ahu na sanya kalmomi guda biyu cikakki tare da su wa hujjati al-baliga na sanya hujjojina guda biyu indahu bi itaratihi usibu a wajen al'imamu ne saboda itarsa nake sakamako a tsibu kuma nake yin uba awwaluhum ali farkon ali sayyidul abidin wa zainul Auliya al madina wa ibnuhu jaddi sai ɗansa wanda ika malaka da al mahmud muhammad al baqir ilmi wa ma'adin wal ma'din li hikmati sayahliku al fi ja'far al rad alayhi karad alayya wanda suka ce Jafaru Sadiq zai zo da haka duk mutumin da masa maganar sa daidai yake da wanda masa maganar Allah sai ce haqqal qawlu minni da magana ya tabbata gare ni la'ak la na maswa ta afarin sai na girma makoman Jafar wala asurrannahu fi ashiya'ihi wa ansarihi wallahi sai na faranta rai wajen magoya bayansa da masu taimakonsa wa auliya'ihi utihat ba'dahu موسى فتنة أمياء هندس لأن خيط فرضي لا ينقطع حجتي لا يقطع to wannan ruwaya ce suka kawo ta doguwa ga ta nan to duka wannan fa ruwayar da suka kawo cikin usulul kafi din har zuwa nan to sun faɗa sun ce kuma wai wannan hada kitabun min Allahil Aziz Hakim li Muhammad nabiyihi wa nurihi wa safirihi naka naka ga inda iya shi malam ya tsaya anan wa fi akhirihi qala Abu Basir law lam tasma fi dahrika illa hadha alhadith inda ati a ƙarshen wato in baka ji a ƙarshen a tsawon zamanin ka sai wannan hadith la kafaka to da ya ishe ka la ka fasunu ka tsare shi illa an ahli sai ga ma'abota shi in ba ga 'yan shi'a ba to kada ka kuskura ka bayyana wannan ainihin wato hadisin abin da ya faɗa kenan data wannan maganar da ya faɗa ba kusan ita ce ƙarshe maganganu ne da yawa ƙala abu abdurrahman bin salim ƙala abu basir laulam tasma a fi illa hazal hadis lakafaka fasunhu illa an ahali ita ce magana ta ƙarshe domin ya yi maganganu da yawa a ciki wa man adau alaihi aba'un nubuwati wa amtahinuhu bil tila'i biha yaqtuluhu ifritu mustakbirun yudfanu fil madinati allati banaha al-abd as-salih har zuwa ainihin wato ƙarshen abin da ya ta magana akan shi to wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya kiyaye to ne malam yake cewa wasafa shuyukum hadhihi riwaya shuyukum sai ga malaman suna siffanta wannan riwaya din fi wujudi hadha al wajen samu wannan allanta bi annahu al-mashhur al-ma'ruf al-mustajir al-ma'ruf abinda ya shahara wato yake sananne allazi jama'atu shi'a wanda in shi'a suka haɗu a kansa al-imamiyya walam yastalifi ko sabani ba su wata wannan Allah nana da Fatima akwai shi ko sabani ba su ba to shine malam yake cewa alƙasimatu alfadiha wata masibar da take karya gadon baya sannan kuma take kunyatawa laqad rawu fi hadha alkitab almazum riwayatan sai suka sake kawo wata riwaya haddath bunyanahum min alqawaid wata ta ruguza ginin su tun daga foundation ɗin ginin me yake cewa wa karra alaihim mustaqab saqafa tashayyu'ihim sannan ginin wato rufin ginin shi an cin ɗin rubuto ga baki ɗaya faƙa da haka musul daga sun yi hukunci cewa anna aliyin laisa min al'ausiya ai sai na alisun ce bai cikin al'ausiya faƙalu fi riwayatihim an abi jafar an jabir bin abdullahi al'ansari قال يتي دخلت على فاطمة وبين يديها لوهم فيه أسماء الأوسياء min waladiha a ciki akwai sunayen al'ausiya daga ‘ya'yanta, kenan kaga shi sai da na Ali bane da haka bai daga cikin mai bai daga cikin ainihin wato al'ausiya din bai daga ciki to sannan sai malam yake cewa adattu sai na kirga ibn ashara sai na ga mutum goma sha biyu ne akhiruhum alqa'im na ƙarshen su shine almahdi salasatu minhum muhammad wa salasatu minhum ali kaga idan ya tabbata cewa an yi haka idan ya tabbata cewa an yi haka yanzu kaga akwai imamai guda goma sha uku kenan ba magana ba ce ta ana maganin al'a'imma ne a shari'a a'a sun zama goma sha uku yanzu wannan maganan gashi nan cikin usulul kafi kitabul hujja a hadisi na tara babu ma ja'a fil isne ashar wan nas alaihim a nan aka kawo wannan magana inda kaga kuma wannan magana tana cikin littafin su ɗaya bin tsayi tunda shi ne littafin farko da aka fara rubuta a da shiya littafin ɗaya bin tsayi yanzu kaga shi ne idan an ɗauki wannan riwayar ta yanzu imamai sun zama sha uku inda ce na ali yana cikin al'ausiya In ko bai ciki in mun ɗauki wannan riwayar cewa sha biyu ne yanzu sai na albe cikin mai bai cikin al'ausiya sai sahifatu fatima sahifa tana na fatima wa min sifatiha fi iqari shuyukhihim yana daga cikin siffanta kamar yadda waɗannan malaman suka kirkiro kamar tarahu an abi abdullahi bin jabir qala yake cewa dakhaltu ala maulati fatima na shiga wajen wato مولاتي فاطمة بنت رسول الله لأهنئها لن أمة عينهم وتومرنا بمولودها الحسين لأن تحيفا الإمام حسين فإذا بيدها سيغاش أهننت صحيفة فلن تكتا بيضاء فرع من ذرة نعينهم وتولؤلؤ فقلت لها سينتي متى يا سيدة نساء الآل نساء ya ce shugaban mata ma hadhihi sahifa wannan wace irin sahifa ce allati ra'aha ma'aki allati araha ma'aki wacce na ganki tare da ita qala sai ta ce fiha asma'ul a'imma min waladi a ciki akwai sunayen a'imma daga 'ya'yana. qala sai mai ruwaya yace qultu laha sai na ce mata nawilni li anzura fiha to da Allah mai in duba mana in gani qala sai ta ce ya jabir laulan na hayu ba dan hani ba da kuntu af'alu da na baka lakinnahu ya nuhiya an yamassaha illa nabiyyun aw wasiyyun aw aw ahlu baiti nabiyyin kaga a can wajen an ce ta bashi a nan wajen kuma da ya ce min mai in gani sai ta ce laulan hayu ba dan an hana ba to af'alu da na ɗauka na baka ka duba ka gani lakinnahu qad nuhiya an hana an yamassahu illa nabiyyun aw wasiyyu nabiyyin sai annabi ko wanda aka yi masa wasiya ta shi annabin Au ahlu baiti nabiyyin ko ahlu baiti nabiyyin kwanan nan naji wanda cikinsu yana fassara la yamassahu illa al-mutahharun yace tunda Allah yace inna ma yuridu Allahu li an kuma rijsa ahlul bait wa tahhirakum tatheera yace to tunda sune Allah ya tsarkake tsarkake wato ba wanda ya kamata ya taba Qur'ani eh wa sai ahlul bait la yamassuhu illa almutahharuna haka abin da ya fassara ainihin wato wannan ayar kenan Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga irin wannan cin karo yanzu nan jiya ina karanta kaga suna da awancewa a 'yan masu san gaibu wallahi je ina karatu sai ga cikin usulul kafi wasu ruwayoyi da suke da ban mamaki cewa a imma ba su san gaibu ba sun tabbatar da kansu cewa ba su san gaibun ba amma kuma sai ka je kuma sai ka ga an ce maka a ai kuma sun san gaibu a wani gurin a nan a ce maka ba su san gaibu ba a wani gurin kuma a ce maka me a ce maka sun san gaibu yanzu kaga duk da lokaci yana hararar mu yana ciki wannan ɗin matsalar cewa ba su san gaibu ba yanzu ga wannan riwaya wacce ta zo cikin usulul kafi ɗin an mu'ammar bin kalladin ƙala ya ce sa'ala abal hassan alaihi salam a rajulun min ahli farisa wani mutum daga cikin mutanen farisa ya zo ya tambaye shi faƙali lahu ya ce masa a ta'alamunar gaiba wai kun san gaiba kuwa faƙali sai ya ce قال أبو جعفر يتي يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا kawai ana buɗe mana ilimi wani abu ne kuma aka ga dama a ɗauki ƙala wa ƙala ya ce sirrun azza wa jalla a sarrahu ila jibra'ilu wa a sarrahu jibra'ilu ila muhammadin wa a sarrahu ila man sha'u to kaga a nan wajen sai su nuna kai tsaye ba a san gaibu ba da imamai ce sai kuma ka tafi sai ka ga wata ruwaya tana nuna cewa eh to kuma an san fa gaibu an san gaibu sannan ga ruwaya wacce suka kawo daga Imran bin A'im yace sa'alu aba yas'alu aba Ja'far an qaulillahi azza wa jalla badi'us samawati wal ardi qala Abu Ja'far إن الله عز وجل ابتدأ الأشياء كلها بإلمه على غير مثال سابق kana qablahum fabtada as-samawati wal ardina wa lam yakun qablahunna as-samawati wal arduna ma tasma'u li qawlihi ta'ala wa kana arshuhu 'ala al har zuwa ƙarshe to bayan da kuma ya kawo a wannan babu cewa ba a san gaibu ba abin mamaki yana tafiya can gaba sai je ya buɗe maka kuma to babin da ke magana imamai sun san babin annal a a'imma idan sha'u an yi alamu ulimu idan ullimu idan suka so su san abu ana sanar da su in suka so jiya wani garin yi raddi cewa ya bada kariya na yi tambaya na ce ai manzan Allah sallallahu alaihi matar da kuka ce inda ya auren a wacce ya aura wai kasancewa ba a samu sunan matar ba shi ke nuna babu ita saboda ai mun yarda ga Qur'ani ya ce wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahlil madina cewa gashi nan annabi bai san sama na ce to ai kuma yanzu wata ta ka karu guza baka sani ba domin kana da aqida cewa annabi da imamai sun san gaibi in ya tabbata cewa annabi bai san su ba ashe annabi bai san gaibi ba to kuma nan gaba zaka ji a yayin da qur'ani ya wa da annabi wannan sifar cewa akwai mutanen da bai san su ba Allah ne ya san su amma zaka ga cewa su a imma da sun ganka suna gane cewa kana da imani ko munafiki ne su. akwai wannan ruwayan a littattafan akwai kuma zan karanta wannan ruwayan za su ji ta sannan kuma za ka ga cewa yana gamawa sai sake buɗe babu annal a'imma alaihi musallam ya alamuna mata ya mutuna sun san ma yaushe za su mutu wa ya mutu na illa bi tiyarin minu. ba ma sa mutuwa sai idan sun ga dama sannan su mutu sun san yaushe za su mutu da tun da sun san yaushe za su mutu yadda suke cewa kashe alimamu hassan aka yi kenan ya san za a bashi guba kuma ya san an bashi guba kuma ya ci yana sane kaga in yana sane ya ci guban ina hukuncin wanda ije kuma ya kashe kanshi a daidai lokacin da qur'ani ke cewa wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kada ku je ku saka kanku zuwa ga cikin ainihin wato halaka ka gani saka kawo ruwaya daga ainihin wato abi abdullahi bin al-qasim al-baqal an abi basir yace ayu imamin la ya'lamu ma yusibuhu wa ila ma yasiru falaysa zalika bi hujjatin ala khalqihi bi hujjatin la ala khalqihi duk imamin da bai san mai zai same shi ba bai san ina zai koma ba kenan imamin dole duk abin da zai faru da shi nan gaba san mai zai faru da shi kenan al-imamu hasan ya san mai za a bashi goma Eh, al'imam Hussein ya san cewa za a kashe shi a yana a ila a karbala duka suna sani to wannan suka ce ba hujja ba ne a wajen Allah subhanahu ba hujjan Allah ba ne a ainihin wato doron ƙasa wannan yana cikin duk abubuwan da suka kawo a wannan babu saboda haka za mu tsaya a nan ana nuna lokaci ya yi za mu tashi na gaba sai al'isni a shari'a al'isna ashara sahifa za ka ji kuma mai fallayen takarda guda goma sha biyu shi kuma za ka ji fallayen takarda guda goma sha biyu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh